jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryenmu na BBC daga nan London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. A Thailand an gano yaran nan goma sha biyu tare da kociyansu a raye. bayan sun kwashe kwana tara a cikin wani kogon da ruwa ya mamaye a yanzu ana kokarin hito da su a ziyarar da ya kai sansanoni 'yan gudun hijirar rohingya a bangladesh sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ce ya kamata a kwashe su daga can saboda ruwan sama a ranar ƙarshe ta taron kolinsa a mauritania shugabannin ƙasashen afirka sun mai da hankali kan batun tsaro sakamakon jerin hare-haren ta'addanci Hukumomin Thailand sun ce masu ninkaya sun gano yaran nan goma sha biyu tare da kuciyar kwallon ƙafarsu waɗanda suka rasa ne a cikin wani kogo da ruwa ya mamaye. Gwamnan lardin ya ce da alama mutanen waɗanda suka bata kwanaki tara kenan suna a raye. A yanzu masu aikin ceto na ƙoƙarin hito da su. Ga Haruna Shehu da ƙarin bayani. Masu tonon ƙasa daga Thailand da wasu ƙasashe sun shafe fiye da mako guda suna neman hanyar shiga wannan dogon kogo da fatan za su gano yaran da kocinsu a yanzu dai masu tono na sojojin ruwan thailand sun yi nasara a daidai lokacin da fatan da ake da shi ke gushewa masu tono sun ga ruwa ya cike ko'ina a kogon da ya rubuta da mutane goma sha uku sai masu tonon suka ƙara dannawa kimanin mita 400 a ƙarshe suka gano yaran da ransu an yi tunanin ambaliyar ruwa ta tarar da su a cikin kogon abin da ya tilasta musu ƙara dannawa cikin kologon kogon domin neman tudun da za su makale iyalansu waɗanda suka yi ta jira a wajen kogon tsawon kwanakin da aka shafe sun ji labari mai daɗi a ƙarshe wannan kakar ɗaya daga cikin yaran ce kuma ta ce tana godiya ga hukumomi da suka daurewa aikin ceton sai dai babu masaniya game da yadda za a ciro yaran daga cikin kogon ba tare da yaran sun yi amfani da roban numfashi ta linkaya ba fatan da ake da shi dai yanzu shine hukumomi za su iya zuke ruwa sosai daga cikin kogon domin ba yaran damar fita daga cikin shi sai dai akwai buƙatar a gaggauta yin hakan yayin da ake sa ran zuwan mamakon ruwan sama haɗe da ambaliya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 ga rahoton alhaji Juri kulbali Batun tsaro a yankin Sahel dai ya kasance kan gaba a ajandar taron na kungiyar tarayyar Afirka a birnin Nouakchott. Gabanin bude taron a jiya Lahadi an kai wani harin bam kan sojojin Faransa a arewacin Mali, inda aka kashe fararen hula hudu da jikata mutane fiye da ashirin, ciki har da sojoji guda hudu. Haka ma a ranar Juma'ar da ta gabata an kai wani harin akan hedkwatar rundunar tsaro ta j ko G5 a garin Sevare na tsakiyar Malin. an dai kafa rundunar ce da taimakon faransa a 2017 da nufin murkushe masu fafutuka da kungiyoyin masu aikata miyagun laifuffuka a yankin na sahel mai faɗin gaske euh, euh, ina yin allah wadai da waɗannan hare-hare a kan sojojinmu hare-haren ba za su samu karaya ba za su ma karfafa mana gwiwa ne wajen ci gaba da yaƙi da ta'addanci da kuma masu aikata miyagun laifuffuka. Shugaban Faransa Emmanuel Macron wanda ya halarci taron ya yi kiran da a ƙara ɗaukan matakan dakile hare-haren 'yan ta'adda a yankin. Ƙungiyar ta tare a Afirka dai ta ce tana da niyyar ɗaukan tsauraran matakai na dawo da zaman lafiya a Afirka. Har kuma shugabannin sun tattauna a kan tsarin nan na cinikayya ba tare da shamaki ba a tsakanin ƙasashen na Afirka, wato CFTA a takaice. Duk da cewa Najeriya ba ta shiga wannan tsari ba, amma a ƙarshen taron Afirka ta kudu da Namibia da Burundi da saliyo da kuma lesotho sun yanke hukuncin rungumar tsarin na cfta abinda zai kyautata tsarin cinikayya tsakanin kasashen na afirka to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar wani kiyasin majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa fiye da kashi ɗaya cikin uku na mutanen da ke zaune a yankunan da 'yan tawaye ke kawai farmaki a kudu maso yammacin siriya tare da goyon bayan rasha sun bar muhallinsu su minista harkokin wajen jordan zai gana da takwaran aikinsa na rasha don ganin ko za a iya kawo ƙarshen faɗan tarayyar turai ta yi gargaɗin cewa za ta ɗauki matakan ramuwa a kan kayayyakin da amurka ke sayarwa ƙungiyar waɗanda kuɗinsu ya kai dala biliyan 300 idan har shugaba donald trump ya aiwatar da barazanarsa ta sa haraji akan motocin da amurka ke sayowa daga waje matakin tarayyar turan zai shahi kashi ɗaya cikin biyar na jimillar kayayyakin da amurkar ke sayar mata sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce akwai buƙatar a kwashe 'yan gudun hijirar rohingya kimanin dubu biyu daga sansanoninsu a bangladesh saboda ruwan sama mr guterres ya ce ya ji labari masu tada hankali na kashe-kashe da fyaɗe a ziyarar da ya kai a sansanonin Ga Usman Minjibir da ƙarin bayani. A wani yanki tsakanin ƙasashe biyu, 'yan kabilar Rohingya ne ke rayuwa cikin fargaba da tashin hankali da kuma tsananin bukatar matsuguni. Wannan wuri da babu mai shi yana tsakanin Myanmar inda mutanen suke gujewa kisa da fyaɗe da kuma Bangladesh inda suke gani ba su da makoma. Muna kuka, babu wanda yake son zama a wannan yanayi. Muna buƙatar a taimake mu mu koma garinmu. ya kamata a matsawa gwamnatin Myanmar. Abin da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce zai yi kenan, wato ganin gwamnatin Myanmar ta fahimci nauyin 'yan kabilar Rohingya da ke kanta. Mr. Guterres, wanda shugabar hukumar Bankin Duniya ta yi wa rakiya, ya gana da 'yan gudun hijira dubu bakwai a Cox Bazar. Ya ce batutuwan fyaɗe da kisa da 'yan gudun hijirar suka faɗa masa suna da tayar da hankali. sannan ya yi gargaɗin cewa 'yan gudun hijira kimanin dubu biyu za su buƙaci a sauya musu wurin saboda guguwar monsoon myanmar ta ce tana aiki tukuru don mayar da duk ɗan ƙabilar rohingya da yake son komawa gida wannan ɗaya ce daga cikin cibiyar rijistar masu son komawa akwai ma'aikata sosai amma babu mai son komawar daga nan kuma sai ƙauyen indin inda nan ne kawai sojoji suka amince sun kashe fararen hula na ƙabilar rohingya Har yanzu mazauna wurin mabiya addinin Budda ne 'yan jihar Rakhine. tsanar da suke wa musulman Rohingya a fili take. Wannan matar cewa ta yi ranta zai yi matukar ɓaci idan har musulman Rohingyan suka dawo. Suna bayyana 'yan kabilar Rohingyan a matsayin 'yan ta'adda. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ce wannan yanki na Myanmar bai shirya karɓar 'yan Rohingyan da suka makale ba. A don haka yanzu ba su da matsuguni kuma babu mai taimakon su yayin da duniya ta zira ido kawai to a gasar cin kofin duniya a rasha kuma brazil ta samu zuwa zagayen kwata finals bayan ta lashe mexico da ci biyu da nema nema ya ci kwallo daya kuma ya taka rawa yayin da firmino ya ci na biyun su bakwai a jere kenan brazil din tana zuwa zagayen kwata finals inda za ta kara da belgium wadda dazin nan ta lashe japan da ci uku da biyu Dan wasan gaban Liverpool Mohamed Salah ya sa hannu kan wani sabon kwantaragi na shekara biyar da kulob din. Mo Salah dan ƙasar Masar ya ci wa Liverpool din kwallaye 44 a wasanni 52. Ya kuma ci wa ƙasar tasa kwallaye biyu a gasar cin kofin duniya a Rasha. To amma duk da haka Masar ɗin bata wuce zagayen farko ba. A fagen tennis kuma an soma gasar Wimbledon a nan London. Roger Federer mai neman sake kafa bajinta a karo na tara ya doke dusan lajovic na sabia kai tsaye venus williams kuma ta yi nasara a kan yohanna larson ya sweden ya uwata serena ita ma ta kai zagaye na gaba bayan ta doke a rantsa rus ta daga ƙarshe akwai mawaƙa ko makaɗan da aka daɗe ana damawa da su to amma wannan ta sha bamban shekarun colette mas 300 Bafarashiya ce kuma ta kwashe fiye da shekara ɗari tana kaɗa fiyano. A cewata fiyano shine komi a rayuwarta saboda maza ba abin yarda ba ne sosai. To za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Za ku iya tafka muhawara a BBC Hausa Facebook. Amma yanzu Aishatu mu sake muku fatan alheri daga nan London.